domin mu ga mun gudu tare mun tsira tare to alhamdulillah dan wan kai ba ne cikin sanar sai ka daure kai mana subscribe kai mana like cikin bidiyon mu kai mana share ga yanwa domin su amfana a cikin wannan shiri mai albarka da haka a yau ma mun kawo muku wani lakani wato na neman tsari daga sharin tsautsayi da sharin dare da kuma sharin rana daga dukkan wani shari na abin hawa da abin da ya shafi a ah, ma'aikata da 'yan sanda da abin da ya shafi barayi dukkan sharri wanda mutum yake jin tsoro ki so Allah subhanahu ta'ala ya amintar da shi ga barin wannan sharrin to sai gogari ya aikata wannan sirri in Allah yarda zai yi wa Allah godiya kuma Allah subhanahu ta'ala cikin cikin himayarsa zai kare bawa daga dukkanin wani hadari kuma dukkanin. Allah subhanahu wataala zai bawa daga dukkanin wani shari da mutum yake jin tsoro ko sharin duhu ko sharin dare Allah subhanahu wataala zai tsara mutum zai tsara bawa daga dukkanin abin da yake tsoro Allah subhanahu wataala zai aminta da bawa da ka mutum sai dage domin tsarin kai addini ya nema mutum ya ringa kokari yana tsara kansa daga dukkanin abin da ya kamata to alhamdulillah da ka wannan sirri da mutum ke gani kamar haka mutum zai rubuta shi ne a bar takarda sai rubuta sai laya yau sai sa yau in ya rubuta sai ya laya sannan kuma zai ƙara rubutawa sai ya sha zai zuba wato zai sa ciyawa sabani a ciki yau a cikin rubutun bayan ya sa ta jiku sai ya sai bismillah sai ya sha to wanda yi wannan insha Allah zai samu tsarin ubangiji subhanahu wataala daga dukkanin abin da mutum yake tsoro albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka muna godiya yanwa wanda bai mana subscribe ba sai daure mana subscribe ya mana like ne mana share cikin wannan yin namu na ga muna godiya muna salatu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tare da Allah da sabbai da dukkan waɗanda suka biyo addinin sa da gaskiya tun daga zamanin sa da mulki kiyamati assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh daga mabocin wannan channel taku wato Dr. Nafi Abubakar Najeriya Kano